أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na bakwai a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu insha allah muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya mana baiwa da karanta shi daidai da fassara shi daidai da aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi gafara da rahama da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai dauki rayuwar mu akan imani muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala dukkan bukatunmu a daidai kunmu Allah ta'ala ya biya mana dukkan sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu wannan kasa ta mu ta Najeriya Allah ta'ala ya kara mata albarka muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuda dukkan fitina da sharri gare ta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma albarkaci zuriyar mu gaba daya jiya mun tsaya a cikin suratu ali imran daidai aya ta 80 da nawa tamanin da takwas yau da ikon Allah za mu tashi a kan tamanin da da tara kenan ko to gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana ma ne ibrahim sai mu kawo ko duka tambaya uku na mutum da ne duka zaunin dan gajiya ne ba mai yiwuwa wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam ina fatan malam yana lafiya insha Allah lafiya insha Allah insha Allah eh, Allah ya kara mana lafiya da imani insha Allah yace don Allah malam muna neman alfarmar malam ya rage lokacin karatu zuwa hudu da rabi a tashi biyar da rabi saboda masu zuwa daga suleja daidai gwagwada da su. wato kun goyi bayan sa kenan ba to ni kuma na hau kujerar na kiya za a yi na a ƙara minti ashirin ta bayan kenan ko ta gaba ko ta gaba ina ji kai da kake buɗe baki ni ka kamo tasha sannan ji dan buɗe bakin nur ne shi ya ce a kara ma gaba to kaga na samu dalilin rashin yadda da naku a bil hakika kamar mai na gaya muku ko aka sani dan dile din da ake jinkiri ba a farawa kai wajen biyar da arba'in a hudu da arba'in zuwa biyar a tashi mintuna kaɗan zuwa shida ko karfe shida ba wai a haka na so ba da rura ne eh, ina ma'aikacin gwamnati ne ina aiki kuma wannan tafsirin shine shekara na takwas da nake yi in banda shekaran farko da na yi a wannan masallacin kenan shekara takwas in banda na farko da na yi ina malami a jami'ar musulunci ta madina na zo na yi tafsirin na koma bayan sallah duka shekaru bakwai din nan ina yin su ne a matsayin ma'aikaci a najeriya na biyu a duk kwanakin da muke tafsiri ban taɓa samun hutun kwana ɗaya ba don haka kullum sai na je wajen aiki wani lokaci zan fita da safe da kyar nake samu da kukutawa nake samu na fito da wajen tafsirin a yi tafsirin ban taba samun hoto rana dai ba a shekara bakwai in ban da asabar ko lahadi wanda kuma asabar da lahadin tafsirin biyu ne akwai kuma na mata da ake yi ko in ce na maza da mata da turanci kaga kenan ai larura ne ya faru yanzu zan da misali a yau yau kadai a babin misali na fita a gida na takwas da yan kai akwai mitin na federal executive council da zan halatta na je ni na yi shirye-shirye zuwa karfe tara da yanka ina wurin mitin an fara mitin zuwa kammala mitin zuwa britain na media ina da memo biyu da daga batar ban wurin ba har karfe uku da yan tun da safe ina wurin kuma a wannan lokacin gaba daya babu tashar 60 minti da na hutawa the only time da na samu shi ne ko aka fito aka yi sallah da idan da sallan na ji ban sami minti daya bayan ta na koma ciki tukunna kuma ka ga yanzu gani a nan wurin kuma ba wai mitin din ne kadai ba jiya takardun da aka bayar na mitin din yau ina kan ta ina bibiya tun karfe goma na dare ban kwanta ba sai karfe uku na dare sannan da na kwanta uku kuɗi da yan kaɗan na tashi ban koma ba sai bayan asuba na tara bacci daga karfe bakwai da kadan zuwa takwas da 'yan suna kadan shi ne kawai abin da ne har yanzu na zo nan wurin kuma tun da garin ya waye tun da aka yi na tashi zuwa yanzu wallahi abin ban samu sakan ba minti ba sakan biyar dan da huta ba sannan kuma za a je a yi aiki a dawo in na yi tafsirin sannan tun da aka shiga ramadana babu ranar da bana limancin tarawihi kuma in aka shiga kuma shi goma na ƙarshe in dai ina ƙasar to kuma kullum zan yi limancin ta hajji <laughs> to gaga ai ba wai a haka na so ba yawanci tashi muna tashi kudu da rabi a ofis mafiya yawa to dole ka dan ba da lokacin ka tashi da rabi in daga ofis ka tafi kai tsaye to gaga kana buƙatar minti 20 kafin da zaka yi karatu dan ba kullum kake da yakinin zaka sace gabanin wannan lokacin ko ka samu dama ba so ba haka da so ba inda so na ne ba na aiki ne bi da a nan zan asar an gina asar sai a fara <laughs> lokacin da nake tafsiri da yamma a jami'a ta abbakar fama na university ai a nan nake yin sallata ta la'asar da yamma muke yi saboda a dare ina tafsiri a masjidil qur'an to a nan za a yi daga an yi kawai idan da sallah minti goma minti sha biyar an shirya kawai sai a fara to a nan kuma yanayin ba haka ba ne akwai amanar aiki da wajibi a kiyaye ta sannan kuma akwai haƙƙi na Allah ne uwa uba a isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma to kokari ake haɗa duka guda biyu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a duk da haka zan duba yiwa in zai yi a dan rika farawa ko da hudu da minti arba'in da biyar in an yi latti hudu da hamsin daidai a fara da aka ara masu yin kokari ya zama kudu da minti arba'in da shi ya iso nan wurin insha Allah ina zuwa sai a fara so zaka duk mai zuwa a tabbatar dai kudu da arba'in da biyar ya maka a nan na tabbatar da cewa cikin garin Abuja ya cika da yawa yanzu dan nan a cikin anguwa ɗaya lokaci ka fiye minti uku sai da ke minti goma na fahimta ka amma mu sani zaman da muke ibada ne jinkirin da ake samu da wahalhalun duka ibada ne insha Allah ta'ala idan ya wuce din azumin ma zai zo ya wuce wata rana ai wata rana ma za a azumin da babu mu a cikin sa gaba daya mu din ma ba ba na za a azumin wata ran ni ita ba na nan wata ran shi a ran ma ba ya ran to ga ga magana ta kare ku mu azumin da ba su nan Allah ya samu wani lafiya to sai a sha abun a yadda ya zo a sha shi a haka ko an fahimce ni ko kuma an karbi uzuri na ko to Allah ya karbi uzurin mu gaba daya na biyu wannan yace malam menene matsayin sallah a cikin ɗakin ka'aba a cikin addini na ga sai wane da wane ana iya buɗe musu ka'aba su shiga su yi sallah sallah a cikin ɗakin ka'aba a magana mafi inganci halal ne akwai littafin almuhuni na ibnu kudama a mujallabi na farko volume na farko nan ba na ɗari hudu da shida ya yi magana a kan cewa yin sallan nafila a cikin ɗakin ka'aba nan ne sai dai a fahimtarsa ba a sallan farilla a cikin ka'aba dalilin halastin nafilan saboda yin halitta ya yi amma bai yi farilla a ciki ba sai ce ba za a yi farilla a ciki ba dogaro da aya ta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa min haythu kharajta فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا cikin suratul baqara kenan aya ta 149 sai ce kaga ta ko ina ka fito ka fiskanci ina masjidil haram wa haythu ma kuntum ta ko ina ta ko ina kuke fa wallu wujuhakum shatara ku fiskanta da fiskokin ku ga wurin sai ce wanda zai azhar in ya shiga cikin ka'aba sai za a yi fiskanci ka'aban ya sallar saboda ita ake fuskanta sai ka shiga cikinta sai ce cikinta baya halatta a yi sallah a hau kanta ma a yi sallah baya halatta amma a cikinta ana yin na nafila dalilin cewa ana yin na nafila akwai hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari rahimahullah ya kawo hadisin a hadisi na ɗari biyar da biyar. riwaya ce ta abdullahi bin umar radiyallahu anhu da yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da usama da bilal ibn rabah da kuma usman bin talha radiyallahu anhu yan halitta ya dauke sun shiga cikin ka'aba da shi da su uku suna shiga sai suka kulle shi ba a shiga da shi ba kuma bai shiga ba da suka shiga bayan wani lokaci mai dan tsawo sai suka fito suna fitowa abdullahi ibn umar saboda kwaɗayinsa na son sunna radiyallahu anhu sai da gaggawa ya confronting bilal ibn rabah radiyallahu anhu sai ce wa bilanka masu Allah shiga da kuka cikin kaba ku uku yace eh da Allah ne aka yi a cikin ba wai bincike fa na gulma bane sahabbai ba sa wajen. bincike ne na neman ilimi yace muna shiga cikin ka'abin sai muka samu akwai fila me za a ce kenan da Hausa ginshikai guda shi da za kuma Allah khairan akwai ginshikai ko tsarnu ko wani abin da ya kama da haka guda shida yace muna shiga sai wuce gabe mana sallah yana sallan ya saka ginshikai guda biyu a hannunsa da hagu ɗaya a hannunsa da dama guda uku a bayansa sai sallah na raka raka'a biyu muna tare da shi bayan lokaci sai buɗe shi ne sai muka fito to da wannan malamai suka tabbatar da cewa a shiga ciki a yi nafila wannan abu ne mai daraja ga fiyayyen halitta ba kowa ya buɗe ba san da ya zaci wasu daga ciki a wannan karan ya shiga da su tukunna aka yi sallar duk da kwadayin sunna na ibnu umar radiyallahu anhu a lokacin shi ya ga in shiga ne ba a matsayi ba su kuma sahabbai ba sa ciki ba su tsaya magana ba kana iya samu a wasu nasosi kuma wani ya shiga a wani lokaci ya saboda yau din banka bai tsaga ba gobe banka na iya ne yana iya tsagawa kula ga wannan ya halatta a shiga ciki a yi sallah sannan wajen hijir hijir shi ba a magana mafi inganci na cikin ɗakin ka'aba sai dai sunan da ake cewa hijir isma'il kawai suna ne da aka rada masa amma bai tabbata cewa isma'il ibn ibrahim alaihi masalatu wassalam ne yayi wannan ba kawai hijir ko ai suna ne amma a magana mafi inganci shiga wurin ayi sallah shi ma in aka yi shi ya zama kamar ka shiga cikin ɗakin ka'aba ne ka yi don asalinsu a cikin ka'aba ɗin yake a lokacin gini ne siyayyen halitta da aka gina shi a haka har na aisha ke kalubalanta sai yin halage shi a bata a haka saboda kada a jarabi imanin wasu to kula ga wannan ibnu qudama alaihi rahmatullah yace ya halatta a shiga cikin ka'aba a yi sallan nafila waɗanda suke da fahimtar har farilla ana iya yi sune imamu shafi'i da imamu abu halifa rahmatullahi alaihi ma su biyu suna da fahimtar ko da aka yi yayi amma magana mafi inganci na fila ne ya tabbata fiyayyen halitta yayi a ciki amma dora farilla kuma wannan kiyasi ne ba wai ya tabbata a nassin qur'ani ko hadisi babban kawai ijtihadin su ne wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba malam menene matsayin rantsuwa da alkur'ani don na ga ko hauka mutum ya yi sai a ce ya taɓa rantsewa da ƙur'ani ne shin akwai bambancin rantsuwa ne na wallahi da na ƙur'ani muhammad Ibnu sali al-usaimin al-wahaibi al-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladin farko da na biyu yayi kwabarin matsaloli na aqida ne a mujalladi na biyu a shafi na 219 220 har da farkon 221 iya da fahimtar cewa rantsuwa da qur'ani halal ne karantsi da qur'ani in karantsi halal ne kace na rantsi da qur'ani Ya dai eh, saboda me saboda qur'ani siffa ce ta Allah malamai suna kafa hujja cewa a rantse da Allah ko da sunayen Allah ko da siffofin Allah ya halatta ka rantse da Allah ko da Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko Al-Malik ko Al-Quddus ko wanne kai yayi sannan in ka rantse da siffa ta Allah shi ma yayi don ƙur'ani kalamullah ne wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أقبضه مأمنا cikin suratul tauba farkon aya ta shida kaga hatta yasma kalamullah kalamullah ya zama qur'ani ake nufi to shike dan tunda maganar Allah ne to maganar Allah sifar ne to babu kokon ya halatta a rantsa da sifar Allah har ibn usaymin rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa din juz'i na biyu shafi na 220 yake kara cewa min babin da in kace a rantsuwar kace wa qudratillah wa qudratillah kaga jarri saboda wawul qasam ne yayi in kace wa izzatillah yayi ka rantse da buwayar Allah ko da kudurar Allah duka wannan yayi mafhum sai da ka fahimta sahalan ne a rantse sai dai bin bas rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa mujallabi na 23 namba na 85 iya cewa kuma in za ka rantse da ƙur'ani kar ka yi rantsuwa da surar ƙur'ani na takardar da ke hannunka yanzu ai wannan takardar bai ita ce ƙur'ani ba yanzu wannan ai ba shine ƙur'anin ba menene ƙur'anin wannan rubutu shine ƙur'ani to karka yi rantsuwa da ita takardar kake rantsewa ko da bangon a da rubutun kake wanda ya fara da bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya kare da minal jinnati wan to wannan shine siffar Allah din ba wai takardar nan da take hannuna fara ba ba wannan bulu bangon da ke hannuna ba to da in za a rantse har a yi kuskuren rantsewa da ita takardar ko da bangon sai dai da asalin rubutun shi ne siffar Allah don haka don rantsuwa da wani Allah ya zama ba sunansa ba ba siffarsa ba wannan yana iya kaiwa ga shirka ko abin da ya kama da haka dogaro da hadisin da man halafa bi ghairillah faqadi kafara aw ashrak wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka ko kuma yayi kafirci hadisi iya cikin sunan na imam tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na talatin 1535 cewa duk wanda zai rantse sai zai rantse da Allah kaga in wannan karfe ta kake tunanin shine qur'anin ba rubutun ba to kana rantsewa da takaddar ne da banza alhali kuma manufar rantsuwar shine rubutun da ke ciki sau da haka sai mu kiyaye wannan yin rantsuwa da wani Allah hatsari ne wanda yake mai girma a wannan fatawa ta bin ba rahmatullahi alaiha mujallali na 23 nan ba na 85 kare cewa a karare don haka alkafan bil qur'an rantsewa da ƙur'ani shi rubutun qur'ani shine maganar Allah da daga basmala zuwa alhamdu zuwa min aljanna wannan sai ce wannan halal ne babu sabani akan haka wallahu ta'ala a'lam a bari ne ya kara taruwa mana malam Ibrahim ko koyaye bismillah yana sanar da ni cewa an samu ƙari na miliya da ɗaukar nauyin tafsiri an samu aso tv abuja daga ɗaya zuwa biyu na rana da aso radio abuja daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana da kuma goma zuwa sha ɗaya na sata sha ɗaya zuwa sha biyu na dare da kuma goma zuwa sha ɗaya maimaici da jalla radio kano daga goma zuwa sha ɗaya na ranar shi kuma wanda suka ɗauki nauyin profeso md abubakar sai kuma na kano din alhaji ahmad adhama allah ya biya su da gidan aljanna insha allah za mu tashi a darasi na bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha allah ta'ala daidai kan aya ta tamanin da tara jiya mun yi karatu akan ta tamanin da shida da bakwai da safar jiya mun yi har ayoyi guda uku alhamdulillah Allah ya za su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba za mu tashi akan ta tara ke da alaka da kuma 80 da shida zuwa da takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا فإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا samu sai dai banda waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan wancan kafurci da suka yi a baya wa aslahu suka kuma gyara ayyukansu suka kuma gyara na mutane fa inna allaha lalle allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya tana da alaka da ayoyi na baya 86 da bakwai da takwas a cikin ali imrana kamar yadda na faɗa a karatu na jiya a takaice zan maimaita cewa Allah ta'ala mana bayanin matakai ne na tuba na mutane guda uku da dukkaninsu sun kafurcewa Allah na farkon shi yake da ɗan dama dama amma na biyu da na uku kuma al'amarin har yana babu kyau na farkon su ne jama'a da suka kafurcewa Allah daga baya suna cikin halin lafiya da aminci da nutsuwa sai suka tuba suka koma zuwa ga Allah suka zama musulmai bayan Allah da farai to wannan su ne Allah ya mana magana su a tamanin da shida da a kan tuba su ne wadanda tamanin sai kuma na gaba da za mu samu su ne waɗanda suka kafurce wa Allah sun san musuluncin ma gaskiya ne suka iya da shi suka ci gaba da kafurci sanda suka bari har lokacin da za su mutu sai suka yi niyyar yi wa Allah wayo a irin dabara karkatacciya ta su sai suka ce bari mu tuba zuwa ga Allah to a nan Qur'ani yake ko sun tuba Allah ta'ala baya bukatar tuba sai na uku wanda su sun kafurce wa Allah amma har suka mutu ba su ma taɓa yunkurin su tuba ba su kuma idan suka je lahira ba a cewa ba a karban tubansu don daman ba su tuba ba me ake musu shine ba a karban fansansu ko da sun ce za su ba da fansa don su kwaci kawunansu daga wuta Allah ta'ala ba zai karbi fansansu ba don me saboda daman su ba su ba kuma a lahira an je ba za a karbi wannan fansa din ba to a cikin waɗannan guda uku idan muna karantar da addini muna da'awa burinmu shine dukkan wanda bai gane musulunci zai zama a cikin kategori na farko wanda zai fahimci gaskiyar ya amshe ta shi yasa a wurin karantar da addini sai an yi haƙuri sai an yi juriya sai an ji a yi kaman ba a ji ba sai an gani a yi kaman ba a gani ba shi yasa hikimatu da'i ila islam na da tasiri wajen irin mutane zuwa ga addini ko su fahimci addini da za a ga tsayayyen halitta yana kwatanta hikimomi kala-kala na kira ga addini ka duba dai mutumin da ya zo masallaci ya fitsari gaba gare shi sahabbai za su ke shi ya ku rabu da shi ya kammala fitsarin da kunne kira shi ya je hankalin su ya ce ka gama ya ce eh. ya ce to wannan fa masallaci ne ba wurin fitsari ba ne nan sallah ake da karanta qur'ani da abin da ya kama da haka ai da ya fita da kansa ya dawo ya ce allahumma arhamni ma'a muhammad wa la tarham ma'ana ahad ya musulunta bayan ne yace Allah da ni da Muhammad ka mana rahama bayan mu biyu Allah karka yi kowa rahama ko babarsa bai suna ta ba ciki amma inda ke yan halitta ya bar su habbai sun da ke shi da zai zai gane addinin ba zai iya fahimta ba ke sa dole lokacin karantar da addini na mai juriya ne in ba ka da haƙuri wai komai aka faɗa sai ka ba da amsa to ba za ka yi karantarwa ya tasiri ba ba komai ne ka ba da amsa ba idan kana yi ya zama addinin shi ne a ka. daga ciki shi ne mutuncin ka sai ka sadaukar da shi gaba ɗaya bai dame ka ba in dai addini ya karu babu komai amma ba zai kace kana karantar da addini ba kuma kara mutuncin ka da darajar da shine a gaban ka wannan ba zai iya yiwa ba addinin in zaka masa hidima to ka hakura da darajar ka me zagaya zagaya more me kazafi ya kazafi ya more kai da damuwar ka menene Allah saboda ka kuma gane cewa ba duk duniya dan adam babu wanda dalilin in zagi ko bakar magana ko cin mutunci zai iya rage maka rahama a wurin Allah babu wanda zai rage maka daraja a wurin Allah ko a duniya ba mai iya yi in yau duk duniya ta zage ka amma Allah ya yarda da kai wallahi wannan ba zai rage darajar ka ba a duniyar ba balle a rajira wani mutum ya zo gaban yan halitta an shirye shi da iya bakar magana ya ce manzon Allah inna madihi zainun wa zanni shamshaymun wa zan mi shai mun nan yace manzon Allah in na yabi mutum iya dauka kuwa za ka ga ana kansa saboda na yabe shi in na aibata mutum na sa shi a gaba to duk duniya sai ta ki manzon Allah yace zaka lillah annabi yace dakata wannan ba sifar ka bane sifar Allah ne Allah ne kadai zai ce ya yi fushi da kai ka kaskanta duniya da lahira Allah ne kadai zai zama iya tare da kai duniya da lahira ka dauka babu da karanta da ita. to shi yasa idan kana kasan dan adam ko me yayi ba abin da zai yi don haka sai ka sadaukar da ka zuwa ga Allah don addini ya ci gaba Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya don haka Allah ya ce ya kira cewa khalidina fiha za su dawwama a cikin wuta la yukhaffafu anhumul azab ba za a sauwaka musu azaba ba wala hum yunzaruna sannan baya da haka ba za a musu jinkiri ko kaɗan ba sai Allah ta'ala ya ce illal ladina sabo kaga illa a wurin malaman nahau menene harful istisna na daga cikin huruful istisna wato togewa togewa kana magana ne sai ka ce dukkan mutanen masallaci sun zo amma banda dr kabiru kaboshi ya zo a lati misali da na yi misalin ka fahimta da kyau go yawwa to kaga anan shine istisna yi kowa ya zo wanta yi shi daga baya da shi da tawagarsa ko to shi ake cewa istisna'i ka toge a ka'ida na istisna'i idan ana yin sa ka'ida shine al mustafna min <coughs> juz'un min al mustafna abinda ka toge din dole zama da man iya cikin abin da aka toge daga gare shi duk mutanen masallaci sun zo amma dakta bai zo da wuri ba shi yayi nafi da jama'ar ba kaga shi din ma iya cikin mutanen masallaci kuma iya cikin ne shugabannin masallaci kaje na yana kudu da gasa wai yana tare da construction kammala masallaci ai ba zargin ki muka yi ba didi <laughs> misali aka yi to uzurin ka an garba <laughs> so so kaga wannan babu damuwa wannan shi ake cewa shi da aka soke iyaki sai ake cewa al na al-muttasil shine ka toge wani abu da iya cikin sauran duka momi sun yi waya amma wani ne samu ba to kaga wani shi ma ne to yana ciki amma a larabci saboda iyawa ana iya toge abin da baya ciki misali kaga illa iblisa aba da ya maimaitu a ƙur'ani ayoyi da dama ba lokacin kawo misali na ke yi kaga illa iblis a ba da daman malaman ƙur'ani suna ga iblis da mai cikin mai mai cikin mala'iku suna ga istisna ne to ya zama istisna Shi shine ka toge abin da daman baya ce dukkan masu jin tafsiri sun zo amma jaki fa bai zo ba yau ai daman jaki ba jin tafsiri to sai ka toge abin da shi baya ce kaga in ka toge dr kabiru ya zama na mutasir dan da shi iya cikin mutane ko ma zuwa tafsiri amma in ka toge da gida ban baya ciki to sai a ce na mutasir to illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba yanzu wani na ne anan mutasir mutasir ai a cikin na farkon ne كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم yunzaruna to ai ajali bai zo musu ba sai suka yi illal ladina tabu to kaga anan sai suka tuba ya yasa jama'ar da suke tuba yau da gobe ake musu da'awa iri sun shiga cikin wannan babi illal ladina tabu to yasa kana tuba shine ka kanto kanka daga wuta da aka ce khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzaruna kana shiga illal ladina tabu kuma ka shiga rahmar Allah shi yasa qa'ida al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana kankara duk abin da ya rigaye shi yau kana shiga musulunci take automatically duk zunubanka na bayan Allah ya yafe maka shigan nan ya wanke ka gaba daya illal ladina tabu wa aslahu illal ladina tabu min da zalika wa aslahu wanda suka tuba bayan wannan kaga ai bayan sun yi kafirsin ne min ba'da zalika ishara ne ila al-kufr sannan wa aslahu sai suka gyara daga sulhu ne malamai suka ce a ka'ida in akwai waɗanda ka karantar da su kafircin wa aslahu dole sai ka je kuma ka fahimtar da su ce abin da da na koya muku nan bata ne kazan nan shirka ne tukunna sai ka dawo ba wai kai kadai ne yanzu haƙƙin yake kanka ba waɗanda ka koya musu wancan shaidana nan sai ka je ka warware kuma idan Allah ya nufe su da shari'a su bi ta in bai nufa ba ka samu wasu su biyo ko su su kibi amma a wurin Allah ka kubuta dan aikin ka a wurin Allah shine isar da sako din ba shiriya ba shiriyar nan Allah ne kada ya mallake ta shine illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sannan sai suka gyara gyarawan suka gyara tsakaninsu da Allah suka gyara waɗanda suka karantar da su wata barna da in shirka kake yi ko bid'a ko tsafi ko bokanci in akwai wanda suka koya a wurinka ran da ka tuba ka gyara sai ka nemo su ka ce kaza fa da koya muku nan fata ne sai ka gyara musu su ma su zo su bane su shiga shirya amma ba wai kai kadai ya isa ba su ma sai ka faɗa akalla ko ka tura musu takarda ko ka kira su a waya ko ka je wajen su ko kuma ka sanar gwargwadon ka ce jama'a kaza da in fada sai ka warware ke sa ko a da'awa ake idan mai karantarwa ya karantar da wani abu yana ga barna ne a kuskure ya karantar da shirka a matsayin musulunci ko ya karantar da bidiya a matsayin musulunci ko ya karantar da ma'asiya a matsayin musulunci ya shiga illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu sai ka dawo wurin ko in aka samu gaban karatu ko musamman ko a cikin darasi ka ce fatawa ka zafa mun canja ta kuskure ne ya bayyana gari mu ba daidai ne sai a dawo kan abin da yake daidai shine wa aslahu ita tuba muhimmi al'amari ne musulmi iya tuba daga zunubansa wanda ba musulmi ba iya tuba ya shiga addinin musulunci ba ta keɓantuwa a kan iya wanda ba musulmi ba hatta mu musulmai mukan yi kuskure duk ɗan adam a duniya da yake bayan ƙasa babu wanda baya yin laifin da ya dace tuba zuwa ga Allah ni ina yin kurakuri a wurin Allah ya zama wajibi in tuba a ma yana kurakure a wurin Allah ya zama wajibi ya tuba dukkan ku masu sauraro na a masallaci ko a kafofin sadarwa dukkanin ku kuna kuskure kamar yadda ni nake a ma yana yi wajibi kullum a matsayin mu na musulmai mu tabbatar muna tuba manufar musulmi a bayan kasa shine ya zama gare ka shekaran jiyanka jiyanka ta fi shekaran jiyanka kyau yau ɗinka ta fi jiyanka kyau gobe kuma za ta fi yau ɗinka kyau jibi kuma tafi gobe kyau saboda ka'ida kwanakin suna tafiya kana kara kusa da ajalinka kusa da kabarinka to ka da Allah so ake aka take gyaruwa ya zama ayyukan kan alkhairi suna karuwa kura-kuran ba zai a ce sun kare ba sai dai a zama suna raguwa inda dan yau da ka kuskure sai ka koma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ta'ala mun karanta tuba na da sharuɗa guda nawa ne to a cikin takardu namu na masabar malikiya da malamai suka rubuta yawanci an fi samun guda uku in an yi tsanani a ce guda hudu in an tsananta a ce guda hudu sheikh abdulrahman al-akhdari alaihi rahmatullah ya kawo yace wa shurutu tawbati menene annadam alama fata wa niyya Allah yaudu ila dhanbin فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في haɗin kana كان متلبسا بها kaga misali Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari Allah ya masa rahama ya ji kansa ya gafarta masa ya kawo uku amma malaman Qur'ani da Sunna suka ce ukun nan duk sun tabbata amma a kansu gabanin tuba da zama kammalalliya sai an kara guda biyu sharuɗan tuba ba sa gaza guda biyar in ma akwai haƙƙin dan adam to sai sun kai guda shida a cikin waɗanda ya bari bai kawo ba akwai na farko shine shin tuba ibada ce ko ba ibada ba ibada ce yau mutum yana shan giya sai ya tuba ga Allah da ya ji wa'azi ya ce ba zai kara ba har abada ya tuba ibada ya tuba ibada ba ibada ne malaman qur'ani da sunna suka ce ai tunda tuba ibada ne sharadin ta baya ta sai an samu ikhlasu don haka sharadin farko na tuba shine al-ikhlasu billah ya zama da zaka tuban Allah kadai kake ne kaddara mata kake so ka aura kaga ta maka ta yi burge ka babanta kuma dattijon arziki ne ya masa tarbiya ta haddace Qur'ani sai ka je sai ce a a kai ba za a baka ba sai ka daina kaza da kaza dan ka aure ta sai ka ce to na daina wallahi ta daina ba zan kana ba tuba ta yi ko ba ta yi ba a ka'ida ba ta yi ba za ka iya tuba dan ya maka nasiha amma sai dai ka tuba dan Allah idan ka tuba dan Allah sai kuma kada ka ce na tuba dan Allah magana auren kuma ina nan dai akai ina tuba dan wa ka tuba dan Allah to tuba ta man ka a'a saboda ita ita saboda nabila na tuba to wallahi ba akwai mutum nabila da hakuri misali na bayar to wannan bai ba dole sai ya zama tuba an yi shi da ikhlasi don Allah ne saboda ayoyi da dama Allah wajen ikhlasi a bangaren tuba kuma Allah yakan kira tuba ya umurce mu da yin ikhlasi ara maka ne mamar misali na ikhlasi ko da kwaya ɗaya a qur'ani da ya dace da wannan insha Allah ta'ala akwai illa allazina tabu wa aslahu wa ihtaqamu billahi wa akhlasu dinahum lillah hmm. wa akhlasu dinahum lillah fa wannan aya zai zama tana cikin suratul nisa aya na 146 Allah ta'ala yace illal ladina tabu wa aslahu wa atasahu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima amma gabanin ma da wata 145 innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira sai sai illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum liman lillah ai kaga akan munafikai ake magana aya ta bayan wanda aran mai ta 145 sai sai lalle munafikai suna kasan kasan wuta ba za su kawo da ke ba su ba lahira sai sai illal ladina tabu sai dai mata wanda suka tuba wa aslahu ta ga gadan wa aslahu sannan wa atasalu billah suka zo suka yi riko da igiyar Allah saboda munafiki ya shigo musulunci da riga ne amma a zuciyar bayan to yanzu wa atasalu billah musulunci shiga zuciyarsu suka damu da unity na muslim umma haduwar zukatan al'umma ba haduwan kai ba haduwan kai ciwa-ciwa ne sai dai haduwar mai haduwan zuciya tasabuhum jami'an wa qulubuhum so da aka abin da ake so shine haduwar zuciya ba haduwar kai ba in kai ya hadu zuciya ba ta hadu ba an yau da juna a ka'ida sai an samu haduwar zuciya musulmai suke tasiri to kaga wa ta samu bila sai ce wa akhlasu dinakum liman lillah wa akhlasu dinakum lillah kaga ikhlasi suka yi ikhlasi a addinin su don Allah kaga a cikin sharuɗan tuba aka kira illa allazina tabu amma daga cikin sifar tubar akwai wa akhlasu dinakum lillah sai sun yi ikhlasin addinin su ga Allah ya zama sharadin tuba ya ya yanzu a nan mun samu karin sharadi ko ba a samu ba kaga samu kuma balma shine mafi muhimmanci saboda in babu ikhlasi ko ka cika shauran sharadin tuban firme ne ikhlasi shine muhimmi dan duk aikin da aka yi babu ikhlasi Allah ta'ala baya karban sa sharadin karban shine sai an yi da ikhlasi zaka jama'a muna yi wa Allah laifi dare da rana kar mu yaudari kanmu babu musulmin da baya ne kar ka damu da laifin wane ko laifin wance ko laifin wane ni da kai mu damu da alaƙar mu da Allah ina ne muka kuskure sai mu yi ƙoƙarin gyarawa lokacin da kake mutane wa'azi ka tuna cewa yadda suka kuskure kai ba kana iya kuskure shi yasa wani mutum ya zo ya tinkari ɗaya daga cikin magabata iya masa wa'azi yana zaginsa da kaurara murya sai sai masa duk imanin ka kai mai wa'azi baka kai annabi Musa ba baka kai annabi harun ba yace shi kuma mai magana duk fajircinsa bai kai fir'auna ba amma duk da haka da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna ga Fir'auna me yake musu na'am wa qula lahu qawlan wannan ku za ku karanta da kanku yace kaga kai da kake wa'azin ba kai annabi Musa da Haruna ba shi ne laifin da kai Fir'auna ba amma duk da haka Allah ya yake ayi wa Fir'auna magana mai daɗi. saboda magana mai daɗi za ta sa ya fahimci gaskiya amma fa a lokacin fir'aun ya ce shi Allah ne ba fa sabon Allah ba da a cewa shi Allah ne aka ce masa akwai Allah yake in ma akwai wani ni ne sa shi wancan Allah da kuke bautawa shi yaro na ne inji fir'auna ai ke sa kafircin yadda imani yake geji geji wallahi kafirci ma geji geji wani mai karamin kafirci in ya ji babban kafirci zai ya wuzu a'udhu zai shi da kansa shi yasa abun yayi yawa shi da kansa sai ya daina tsarin Allah daga babban kafirci so za ka sharadin farko shine ne ikhlas illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah min babil misal ga tsari wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dinu hunafa ko na bayyana ayata biyar ko kuma ga fa abdullah mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalid karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku a wata sura a suratul zumar kaga duka wannan akan ake magana akan ikhlas ku bauta wa Allah da ikhlasi don haka duk laifin da muka yi wa Allah time da za mu tuba sharaɗin farko ni ne ko aran ma ko kai ko ke ko ku mu ce don Allah za mu tuba kar mu tuba don wata maslahar duniya Allah muke ganin girman ga muke tuba sharadi na biyu shine wanda ya kawo na farko malam mai akadari shine annadam yin nadama wannan kuma akwai hadisi ma ingantacce da ya tabbatar da nadama tuba ne wanda ya fito karara ya ce annadam taubatun annadama tuba ne wato ka iya cewa maganar kamar tashbihi ne baliji kamar annadam ka taubatin ne kamar tashbihi ne baliji tashbihi baliji a wurin malaman balaga shine tashbihin da aka kira mushabba da mushabbahun bihi aka goge adatu tashbih da wajhu shabahi gaba da aka goge su kawai aka kira al mushabba da al mushabba bihi to sai aka ce kawai annadam taubatu ma ya kawo hadisin bari in gani ko kuna hadda hadisi ustaz isa babu ko waye ruwai to hadisi kar a tanka sai kana da ne wannan hadisi ya cikin sunan na imam tirmidhi rahmatullahi alai hadisi ne na an nadam taubatun nadama tuba ne nadama tuba ne wato nadama shine in kai wa Allah laifi kai da kanka ka ji ka tsani kanka kana da na sani kuma duk mai imani in yayi zunubi wallahi yana jin haka sai kai ta regretin waye ce gare me sai ka ji kai kanka ka tsani kanka wallahi imani ne kana da wani burbudin imani ya sake wanda kuma bai da imanin bai fatina yadda ka san jaki ko alade haka yake kwanciya yake tashi wato kama tuna ka saba wa Allah har ka yi da na tsani ka rika jin ka tsani kanka kana regretin wallahi akwai imani ne a zuciyar in babu ba a haka ke sa wannan da na sanin da kake yi ka ji ka gagara cin abinci bacci ya gagare ka kai kadai kana shiru ko kina shiru to mu gode Allah mu ga samu kanmu a wannan alamar zuciyar akwai imani wanda bai da imani baya da na sanin zunubi mun samu sharadi na biyu sharadi na uku wanne ne na wanniyatu Allah ya uda ila zambi shine sharadi na biyu da malam mai akadari ya kawo na uku a cikin kirgen mu kenan ko shine daura niyya ba za a kara komawa zuwa ga sabon Allah ba shine in za a tuba ai abin da ake cewa tuba tabbatacciya wanda in ka tuba karka zo kana tuba yau da niyyan gobe za ka koma zunubin a ka'ida shine time da kake tuba ba ka da niyya har abada na koma ciki inda in ka tuba da wannan niyyar ko da ce dan ya sa gaba ka ko ba to Allah duk ya ce maka in ka cika sharuda amma kar ka yi gadajin cewa kana tuba yau dan gobe ka koma ne eh, wannan da yi ba wajibi ne ka tuba tuba da ba ko koma ara ma za ta kawo misalin ko aya daya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن بغاك لو بك أجي من وانا إن من شرع نقول زيك كامل يا بك دوكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة jazakum Allahu khaira wacce nace ita ce sharadi zamu iya kata kai da wani ga ta fi dacewa aya ta biyar a cikin suratu ali imran wanda ke so yanzu kuma ya kawo misalin ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi da nasuha cikin wani sura suratul taharim aya ta takwas to ita nake bukata za ta fi shiga a wannan wurin ya yi halladina amanu Allah ya ce ya ku masu imani tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah taubatan tuba nasuha shine tsantsa tuba tsantsa wato tuba tsantsa shine at-tauba allati la rujua fiha ila al-ma'siyah shine tuban da babu niyyar komawa zuwa ga sabon Allah wannan shi ne, sai na hudu kuma sharadin shi ne al'ikila. Kake daga an ce da ne sai ka shi ne al wato karka rika jinkirin tuba shi ne wanda malam mai akadari ya tare ta ne wa an yatruka al-ma'siyata a sa'atiha in kana kan biha Al'ikila shi ne ba a sa date layi da tuba ba a sa date din tuba kamar ranar aure ka yanzu sai goma sha biyar ga ramadana in tuba ba a haka lokacin da ka gane laifi ne kaki a wurin ake fara tuba kaki a wurin ka yi ikhlasi da ka yi nadaman aikin kaki za ka fara su sannan ka daura niyyar ba za ka koma ba duka kaki ake yin su ba a jirki ne shi tuba ba a sa masa rana kaki ne shi daga sati da kayan laifin to zaya an zen sai ka tuba shine Allah ta'ala yace allazina allazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا kaga walam yusirru ba su toge ba akan abin da suke kaga togewa shine sadin in ka ce sai gobe ai kaga ka toge saboda daga nan zuwa gobe akwai wasu awoyi da zaka ci gaba da sabon Allah to walam yusirru shine take wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum gafara Allah fastaghfaru me yace fastaghfaru ka gani fastaghfaru iya nuna take suka tuba zuwa ga Allah kuma walan yusirru ba su yi garadin cewa sai na ta ruwa ba ba take suka yi wannan shine sharadi na nawa kenan na hudu a wurin malam mai akadari Allah ya ji kansa shine na uku shi ya kawo na uku mu ko alamu yanzu na hudu saboda ikhlasi sai sharadi na biyar da ake iya karawa shine mutum ya tuba a lokacin da Allah ta'ala yake karban tuba wannan kuma iya da reshe shine ka tuba gabanin ranka ya zo gargara idan mutum ya zo dab da mutuwa sai tuba Allah baya karban tuba a ce da gangan kake tuba sai za ka mutu ka tuba da yi ba sai dai in daman shiriyar ba ta zo maka ba sai a lokacin da suwan ne ta zo maka ka tuba to anan babu matsala amma ana magana akan wanda yake tuba san da zo rasuwa tukunna sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan hali din shi wannan tubansa bai yi ba har ma za ba mu misali ko da a Qur'ani إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة fara ma ya kawo cikin suratul nisa aya ta goma sha bakwai da goma sha takwas sai dai ta goma sha takwas da muke bukata a nan wurin ta goma sha bakwai mu haƙura mu ɗauki da sha takwas inna mattaubatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi ya thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim kaga abun sani kadai inna mattaubatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin lalle a zo sani kadai tuba ga Allah ga mutanen da suka yi laifi da jahilci suka tuba an qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan su ne Allah yake karban tuban su kaga innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a ya bi jahalata sun mai tubu da min qaribi su ne Allah ta'ala yake karban tuban su amma bayan sai ce innama tawbatu ala Allah وليست التوبة للذين يأملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أثنى لهم عذابا أليما فإذا ما مجيب قادر وليست التوبة للذين يأملون السيئات lalle babu tuba ga waɗanda suke aikata mummunan aiki hatta idza hadara ahaduhumul maut sanda mutuwa ta zo wa ɗayan su sai ce me kana inni tubtu al'ana walal ladina mutu mutufan sai ce yanzu na tuba Allah ta'ala bai karba to da ka ara mada bude kan ayyun bi fiya tsoro bai kawo ba? a ka'ida wace ce ayar farko mai tawbatu إنما التوبة على الله للذين يأمرون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله كان له وليست التوبة للذين يأمرون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن في آية اليوم صداك محل الشاهد وليست التوبة للذين يأملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن in yace ya tuba ita ce aya ta goma ta takwas sun kenan Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba waɗanda ake karɓar tubansu shine innamat tawbatu ala Allah lilladina ya'maluna sayyi'ati lilladina ya'maluna bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allah alaihim to waɗannan su ake karɓar tubansu zaka mun samu sharadi na nawa na biyar Shi ne mutum ya tuba a lokacin da ake karban tuba da karban tuban biyu ne karban tuba na farko shi shine gabannin ajali shi ne, hatta iza habara a hada umul mautu to nan bai ba na biyu kuma shi ne cewa idan akwai lokacin da ake kulle kofar tuba shi ne lokacin da duniya za ta kai ko mutum ya tuba Allah ba zai karba ba kuma ko da lafiyarsa kalau ne lokacin da rana ta fara fitowa ta inda take faduwa ta zo sama ta yi zafi ta koma wurin ta fadi arama za ka yi ba mu koda misali ɗaya na cikin ayoyin da ke nuna tashin kiyama kan wannan هل ينظرون hmm. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ونوى نصورة أنا آية نوى ɗari da Allah ya maka albarka haka ne ɗari da hamsin da takwas daidai ne jazakallahu khairan muhallu shahid yawma ya'ti ba'du ayati rabbika na yanfa'u nafsan imanuha Lamta kun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira lokacin da sashin ayoyin Allah suka zo sashin ayoyin Allah sune alamatu sa'a al-kubra manyan alamomin tashin kiyama idan suka bayyana to akwai kofa sunanta babu tauba daga lokacin Allah ya kulle ta to ko mutum ya duba a lokacin Allah ba zai karba ba daga ciki shi ne akwai tuluqu shamsi min maghribiha fitowar rana ta inda take faduwa ta nan za ta fito إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إن تفتو تين استفاد الله بعد ذكر بتوبا با to kaga shi ma iya cikin sharadin tuba shine zama qabula ighlaqi babi gabannin a kulle kofar tuba in na mutum ne a kashin kansa idan ajalinsa ya zo an kulle masa kofa sai dai in dama bai samu shiriyar ba sai yanzu in kuma a cikin al'umma ne ko mun fi kowa lafiya a duniya lokacin da rana ta jirgin da ke faduwa duk wanda ya tuba Allah ba zai karba ba to kaga shi ma sharadi ne min shuruɗin tauba da duka sun shiga cikin sharadin tauba za ka an samu guda nawa akalla guda biyar in ka ɗauki kofar tuban nan a and b in kuma ka irga su a daba daban ya zama guda shida sannan in akwai haƙƙin wani kuma sai ka mayar masa raddul mazalim mai da haƙƙin mai haƙƙi wurin sa shi ma iya daga cikin shuruɗin tauba amma da yake ba akan wannan muke magana ba muna magana ne tuba zuwa ga Allah waɗannan guda biyar ko guda shida bisa ga yadda ka gada damar kirga su sun wadatar insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi fa inna Allah lalle Allah ghafurun in ka ne gafara sa ne gafara ne rahimun kuma mai jinkai ne ga ne a lahira to Allah sai kira sunayensa masu daraja na ghafur da rahim a cikin ayar akwai gafara su tana jira in kana neman gafara akwai kansu a lahira idan kuma ka tuba zuwa gare shi ka sadu zuwa gare shi a lahira din na'am إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لهم aya ta tata idan nan ko mun shiga ba za mu iya tafsirin ta ba eh, na yi tunanin ba za mu iya ba tun da ne mun ce da mun nau'in kafirai uku ne a daidai inda muka tsaya shine na farko yanzu tun daga aya ta tasa'in da shida tamanin da shida da bakwai da takwas da tara waɗannan ayoyi kuma suna magana a kan katigori na farko ne waɗanda suka kafurce wa Allah suka ji wa'azi daga baya suka tuba suka gyara suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta kuma zai kira mana bangare na biyu ne innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum dhallun wannan kuma sune وليست التوبة للذين يأملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت wannan ita ce ayi da take fasara da gyara su akan wannan take magana shine bangare na biyu da mafu sai da haka ala ayi halin in ana fasara maganar tuba ko qur'ani nasiha ta gare mu karkar ka ji kaman wani ta shafa wanda yake kafuri wani ta shafa wanda yake ba musulmi ba ka rika jin kai ya shafa taruwan mu nan mun taru ne mu ji tafsiri ba dan a ba mu labarin laifin wasu ba mun taru ne dan mu ji laifin mu mu gyara alaƙar mu tsakani da Allah subhanahu wa shi ne manufar zuwa karatu dukkan karatun da zaka je ka zauna dan ka ji laifin wani kai kabbara ka ji daɗi ka yi murmushi kai ka zauna mai kallo lafiya mai wasa lafiya to an yaudare ka in dai tafsiri za a maka kai da ka zo wurin kai ne abu na farko mustahadar na farko yi za a taimake ka alakar ka da Allah da kyau ta ɓangaren ayyukan ka na alkhairi a ƙara yawan su da ingancin su yawan su ka ƙara yawan ibada inganci ikhlasin ka ya tabbata zuwa ga Allah ɓangare na biyu ina ka kuskure ka yi ƙoƙarin rage kurakuranka don ana kusantan Allah ta ɓangaren ƙara ayyukan alkhairi ne ko ta ɓangaren rage ayyuka na banza ko kuma yin duka biyu a ƙara na alkhairi na banza kuma a rage su so da aka a ka'ida mu ɗauka da mu ƙur'ani yake magana da mu yake ƙoƙarin kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala da ya halitte mu don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare al'amarin ba babu a cikin wanda ya sanya shi ne a ajalinsa kowa ya amince zai koma zuwa ga Allah wallahi alazim babu bala'i da ya kai rashin sanin a duniya yaushe za mu rasu babu jarrabawa da ta kai rashin sanin ba mu san me za mu sanar a can ba duk ba aikin da muke yi jarrabawa muke yi har a yau ba wanda aka leka littafin aikin sa garin masu cewa an maka makin kashi jarrabawar azumin jiya babu tun da ka fara azumin ramadana babu ranar da kake da idan an karɓi kwaya daya tun da muka fara tafsirin nan babu randa mala'ika ya yake mana aran ma abdullahi abba Zariya da isa ali ibrahim yau an karbi tafsirin kuma ta gaya mana ba in mutum iya da imani wannan ya ishe shi bala'i a rayuwa ya ishe shi jarrabawa me ya dace mu yi tun da babu da tabbaci muna ta yin aiki mu yi ta kokarin kyautata aikin mu tabbatar alaƙar mu da Allah yau ya fi jiya gobe muna fatan ya fi yau wannan shine idan aka gamu da Allah sai a gamu da shi a cikin hali na aminci kuma ita ce manufa ta rayuwar duniya ya zama kwanakin mu suna karewa kusancin mu da Allah yana karuwa ita mutuwan nan babu wata hanya da za ka bi ka kauce mata in imani kake da Allah baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah idan kafirci ne ba wanda ya kai fir'auna ya koma zuwa ga Allah in dukiya ne har yau ba a yi mai kudin karuna ba ya koma ga Allah a zakin sahabbai ina su kuma buna ina su Abdurrahman buna Auf Suka sun koma zuwa ga Allah idan mawaka ne masu waka da suka iya yabo ko aibatawa idan irin su mutalabbi suke idan su imrul kai suke duk wasu tafi ba babu wata hanya da za ka kama idan su curiki ne a gida ba wanda ya kai fir'auna in yana barci iya da soja alf alf wani a sai alf mutum soja ɗaya ɗaya alf alf miliyan ɗaya wani a sai alf da dubu ɗari biyu sojansu a gidan yana barci mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu amma da Allah ya tashi halakar da shi a ruwan shi bai halakar kuma suna gari ba su ne toshe ba mu tabbatar da cewa alakar mu da Allah shine manufar jin wa'azi kuma kullum a rayuwa mu tabbatar mun tuba zuwa ga Allah shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu babu dan adam ne hankali da zai wuni ya kwanta wallahi bai ga da kuskuren da yayi ba ko babba ko karami ko da gidanka ko da jin maganarka ko da hannunka ko dai da wani abu ka kuskure ko baka yi sallah kan lokaci ba ko ka yi gulma da wani ko ka yi bakar magana ko wani ya sallama baka amsa masa ba ko ka ga wani zato dole sai ka samu kuskure gabanin kai bacci ka tuba zuwa ga Allah da waɗannan sharuɗa gobe sai ka tashi da safe a matsayin musulmi bawan Allah na ƙwarai ne na karsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم